A daidai lokacin da zaben shugaban ƙasar Nijar na ranar 21 ga wannan wata na Fabrairu ke ci gaba da karatowa, wanda zai damawa da 'yan takara goma sha biyar waɗanda ko ne daga cikinsu ke ci gaba da gudanar da yakin neman zaɓe ta hanyar bayyana 'yan ƙasar manufofin siyasarsa idan ya samu nasarar zaɓe. To sai dai hankali ya fi karkata ne kan batun haɓaka tattalin arzikin ƙasar wace ta mallaki arzikin ƙarshen ƙasa barkatai kamar ƙarfen uranium da man fetur da zinariya da gawayi da dai sauransu. to amma duk da waɗannan albarkatun ƙasa da ƙasar ta mallaka ana ci gaba da kallon ƙasar ta Nijar a matsayin ƙasar da ta fi talauci a duniya inda mutane biyu a cikin uku na 'yan ƙasar ke fama da talauci akasarin 'yan takarar shugabancin ƙasar ta Nijar sun bayyana cewa za su yi ruwa da tsaki wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasar idan sun samu nasara inda kuma ɗaya ɓangare 'yan ƙasar ke bayyana wa 'yan takarar bukatocinsu game da batun haɓaka tattalin arzikin ƙasar. Muna da ƙarfin Iranium kuma muna cikin wahala, muna cikin yunwa, muna cikin fatara a ce Nijar babu wutar lantarki alhali ko Faransa tana unhwani da Iranium tana yi lantarki tana saidawa ma ƙasashen Europe. Kenan wannan hulɗa mu ta Faransa da Nijar talaka kawai shi wahala kawai ke gani mu masu iranian mu ma ya kamata mu samu amfani tunda kama yadda ake cewa tayyar mu ya kamata ta zo tare mu muna da rijiya su suna da guga kenan dole sai an gama hannu a samu a haƙo wannan iranian bikin kenan dole ne za a yi wannan aikin cikin gaskiya ba tare da an kuntata ma wani ba mu fatan mu duka yarjejeniyoyin da aka yi sinye wa'anda ba su gyara Nijar a ɗauko su a tuwale su da arziki dai namu ne lalle ba mu da kuɗin gina shi dan kanmu me wanda zai zo ya gina ya kamata a ce ba shi kaɗai ba zai samu rabo mai tsoka Nijar tana kallo ya kamata a yi yarjejeniya wadda Nijar za ta hidda kanta ba zancen uranium kaɗai ba da uranium da or da petrol duka komi muke gina ya kamata a ce Nijar tana cin amfanin abu arziki a kushi, ba duk shugaban kasa ne yake da kuzari yake da karfin mulki wanda zai ce a'a ga abin da so kuma tsarin ba ta wani da duk shugaban kasan na afirka da zai ce zai ka taurin kai ga waɗannan kasashe masu hannu shi ne wallahi bai kai labari ba mun gani ba su ɗaya ba ba su bi ba ba su uku ba kinan ya kamata a zo a zamna mu kan kasa mu ɗan farar kula mu ɗan jarida wani goyon baya kamata mu kama ƙasashen shugaban ƙasashenmu don su samu su ƙarfi su kwato mana mu a hudun duniya to sai dai a cewar Abdullabo, ɗaya daga cikin 'yan takarar a ƙarshen tutar jam'iyyar sai dai rahama wannan al'amarin na arzikin ƙarƙashin ƙasa daga san nijar ta mallaka na buƙatar wata sabuwar tattaunawa tsakanin gwamnatin nijar da abokanan hulɗarta za mu buɗe idanuwa mu kashe kunnuwa don mu ga shin wai uranium kina yanzu shekara da shekaru ga tanan ƙasar Nijar amma sai ka ga abinda muke samu ɗan ƙalilan ne. To nan ma za mu buɗe idanuwa mu ga masu hannu da shuni waɗanda ke san uranium kinan ko da yake yanzu kun san ta ɗan kuɗin su ya ragu amma za mu zauna da su masu hannu da shirin musan shin wannan ita iranium kenan da man petrol nan da zinariya nan da gawayin nan kowace shekara nawa za mu iya samu wanda zai sa mu sa su aikin talaka mu sa su aiki game da abin da muke wajen muke da ne yi ma talaka a nasa bangare ibrahim yakubu shi ma ɗaya daga cikin 'yan takarar shugabancin ƙasar ta Nijar a ƙarshen tutar jam'iyyar da ake kira MPN kishin ƙasa ya bayyana cewa lokaci ya yi da 'yan ƙasar Nijar za su samu haske game da batun na mu'adanan ƙasa. Tun da rikicin da ake ba ma an abin yana kawo arziki ko in bai kawo ba a rikicin da ake ya ne me ake samu cikin shi kuma abin da ake samu me ake da shi wane ne yake samun garaɓasa wannan man fetur ko iranium ko kuma zinariya yan kasar nijar ne ko ko abokan ne na saru ko kuma fadawan su ne ke cikin kasa muka ce za a babban taro da ake ce ma itaje nuru in yan nijar sun gane sun san me ke cikin wannan to hankalin mutane zai kwanta su san in arziki ne bai da unhwani ko bai daraja ko kuma su gane in arziki yana da unhwani amma ba a aikin da ya kamata da shi yan takarar biyu dai na shugabancin kasar nijar da muka samu zantawa da su kan wannan batun ibrahim yakubu da abdulabo sun kuma bayyana wasu hanyoyi na daban da suka ce za su taimaka wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasar. Ga yadda iya muna ta ce muna da kashi muna iya cin bashin cikin kashi ɗari muna iya cin bashin kashi saba'in. To a yanzu ko muna cikin wajen talatin. Kenan har yanzu muna da 'yancin arba'in to arba'in nan ko ɗimbin kuɗi ne. Don za mu yi aiki da cin bashi kuma da taimako da kasashen girma kasashen turai da bank mondial da sauransu akwai union european rundunar turai da sauransu kana da kuɗi ne ga yana in baka da kuma ga yadda ya kamata ka yi adalar gwamnati a biyata abin da ya shahi lanho bisa ga harkokin zirga-zirga harkokin kasuwa a je a nemo a biyata yadda muka ce eh, nauyin da gwamnati ta azama kan shi wani biya huce abinda ya kamata a cikin kasar Nijar shi ne ake cewa trend da leta kamar gwamnati tana shagurgula da suka hi karhinta da ba su yi daidai ba da ƙasa mai talauci irin wagata mu yannan muka ce na uku dala a san inda ake kashe ta mun san matsalolinmu na Nijar kuma mun san abin da ya kamata a yi in ana so a gina tattalin arziki kuma a kawo mutane sauki cikin talauci. Gasar Nijar da ta soma haƙo karfen uranium ne tun a cikin shekarar da saba'in, zinariya a cikin shekarar 2004, sannan da man fetur a cikin shekarar sha ɗaya. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka, daga Nyamai, jamhuriyar Nijar.